This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo a kan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da shi kuke so a akan voahausa.com. Masu hara salamu alaikum barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke muku maraba. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masana a fannin tsaro na ci gaba da yin tsokaci kan harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. a chadi sun rufe bodan su ba za su bari su shiga ban an kora su sannan su nijar ba za su samu hanyar shiga ba saboda su ma sun rufe bodan su sannan kamaru su ma sun rufe bodan su a jamhuriyar nijar gwamnatin ya mai ta mai da martani kan koken da ake yi na cewa ta hana 'yan jam'iyyar lumana gudanar da taron su abin da aka ce an hana kenan an hana su an haramta shi sai su bari a wata su bi ƙa'ida da harkar takardu suka ce su yi shi To yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da kuka ga sun dace ku yi magana a kai. Za kuma ku kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alama ƙari wato plus sai a saka lambar ɗaya sai a jiro sauran lambobin. Sannan akwai mu ɗauke da labarin wasanni amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum tare da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labarin. Hukumomi a Burundi sun ce sun kama mutane guda uku dangane da yunkurin juyin mulki da aka so a yi wa shugaba Pierre Nkurunziza. kakakin shugaban ya faɗa wa wakilin voa wato nan muryar amurka cewa har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba wato janar godfrey yambore kakakin mai suna inwili ya milte ya ce ya yi imani har yanzu nyambore ya buya ba a san ma a inda ya buyan ba yamitue ya ce mutane ukun da aka kama su ne tsohon darakta janar na hukumar 'yan sanda halaya maya da tsohon ministan tsaro sirale inda rukiye da kuma kakakin wanda suke da yunkurin juyin mulki din wato zeno da banize a amurka dai ta faɗa wa ziza kar ya tsaya takara karo na uku kar abin ya ja matsala domin kuwa sun ce hakan zai iya haifar da rashin daidaito a ƙasar kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bakin kakakinta jeff ratke ya faɗa wani jami'in yankin kudancin somalia ya ce tsageren al-shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin shabelle ta kudu gwamnan shabel ta kudu abdulkadir muhammad nur ya faɗa wa sashen somaliyanci na voa cewa da asibahin yau juma'a ne tsagirin ɗauke da muggan makamai suka kai farmaki akan garuruwan audegle da mubarak garuruwan da ke da tazarar kilomita 75 daga yamma da mogadishu babban birnin somalia nur ya ce an kashe sojojin gwamnati da dama a wannan harin yana mai faɗin cewa yana har hada hancin wata runduna ta soji domin kwato yankin a makon da ya shige sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai wata ziyara ta ba sabon ba zuwa somalia inda ya ce amurka za ta iya taimakawa wajen sake gina rundunar sojin somaliyar to ana shan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatocin kasashen kudu maso gabashin asiya suna ci gaba da yin suna ci gaba da ceto mutanen da suke fadawa cikin hatsarin gudun hijira ta hanyar makalewa a cikin jiragen ruwa a kan teku wanda kuma 'yan fasakauri ne ke kokarin ficewa da su a kowane lokaci 'yan raji sun ce sun yi kiyasin cewa akwai mutane kimanin dubu takwas da ke galantoye a cikin teku a jiragen ruwa kasashe ukun da 'yan gudun hijirar da kuma 'yan tiranin suka yi kokarin shiga wato malaysia da indonesia da kuma thailand sun yi fatali da roƙon majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ce ba su ne suke da alhakin kula da waɗannan mutane ba 'yan cirani fiye da 700 ne dai 'yan ƙabilar rohingya da na ƙasar bangladesh suka isa indonesia a yau juma'a a bayan da jiragen ruwa suka musanta cewa sun ceto su daga kan teku bayan nutsewar jirgin ruwansu a dab da gabar tekun lardin ace da ƙarshe shugaba barack obama na amurka ya yi ƙoƙarin tabbatarwa da shugabannin ƙasashen larabawa da ke yanki wato da ke ɗarɗarin cewa duk wani shiri na nukiliya da amurka za ta kula da ƙasar iran ba za ta gurgunta dangantakarsu da amurka ba a lokacin wani taron kolin da ya yi da shugabannin ƙasashen larabawa na yankin gulf a jiya alhamis shugaba obama ya yaba da abin da ya kira alkawarin da amurka ta yi ma shugabannin yankin gulf na bayar da kariyar tsaro ga ƙasashen su yana mai cewa zai iya yin amfani da karfin soja idan har kasashen nasu suka fuskanci barazana daga ƙasar iran ko wasu wannan taron kolin da aka gudanar a gandun shakatawa na shugaban amurka cam david ya kunshi shugabannin da manyan kasashen minista wato manyan ministoci da kasashe shida na kungiyar kasashen yankin gulf To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kabar mu fara da Najeriya inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a birnin Maiduguri a ranar Larabar da ta gabata. A cewar Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya wanda ya yi aiki da rundunar dakarun ECOMOG da ta yi aiki a Saliyo a shekarun 1990 harin wata alama ce ta takura wato ta sakura da 'yan kungiyar suka shiga Bin da yake faruwa shine idan tura ta kai bango a tura ta kai bango kuma shine misali a chadi sun rufe bodan su ba za su bari su shiga ban an kora su sannan su ma nijar ba za su samu hanyar shiga ba saboda su ma sun rufe bodan su sannan kamaru su ma sun rufe bodan su to kaga dole shine kamar bangon kenan to yanzu kaga dole su dawo kari abokan gaban su wato su sojojin Najeriya kenan. Za a iya cewa kenan suna nan yanzu a cikin jama'a a garuruwan da ke waɗannan yankunan da ke fama da wannan rikice-rikice? Wallahi suna nan a ciki ba ma a yankunan da ke fama da rikice-rikice ba har yankunan da kake jin shiru ba sa fama da rikice-rikicen suna nan akwai su a Kano, akwai su a Bauchi, akwai su a Jigawa, akwai su a Katsina wanda yanzu ka ji shiru to amma wallahi har yanzu suna ciki. kuma kulliyomin kama su ake ba dare ba rana. saboda haka suna nan a ko'ina ba ma magana mai maiduguri da adamawa da da taraba ne ko da yobe ba duk da cewa dai an sha yin irin wannan alkawari akwai rahotanni da ke cewa rundunar sojan najeriya ta ce za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta boko haram nan da karshen watan nan na mayu kamar ya kake kallon wannan kalami nata eh, abin da yake faruwa wa alhaji ne dama dai ba a yi niyya ba ne ni kullum nakan faɗi gaskiya tun a wancan lokacin da abin ya tsanani shine najeriya ba ta shirya ba inda da lokaci zan ma bayani dalla-dalla dalilai na shine lokacin muna Sierra a 1998 aka yi yarjejeniya da su AFRC Armed Forces of the Republic of Sierra Leone Council that is eh, waɗanda suka karɓi mulki a nan Ahmad Jan Kaba da aka yi yarjejeniya da su Johnny Paul Koroma da kuma cabinet ɗinsa sai suka zo suka yi suka ce wannan yarjejeniyar su ba su yarda da ita ba babu wani maganan zaman lafiya sai dai yaƙi su da sojojin najeriya ko kuma da sojojin ecomoc a lokacin nan suka yi ta kawo mana hari wanda sun dan kashe mana mutane da yawa kusan 27 ko makamancin haka sai abacha ya ce to tun da haka ne shar an kashe mana mutane da daddare ya kira shi first commandant dinmu ko in ce ecomoc commander ya ce masa lalle lalle yana so within 24 hours mu kama Freetown. Wato tsakanin sa'o'i 24. Awa 24. yace lalle lalle a cikin awa 24 yana so a kama cikin garin Freetown har da gidan shugaban kasa. Kuma abin da zai baka mamaki shine a cikin wannan lokacin muka shiga muka yi nasara ba na manta ran ran talata muka shiga ran laraba da a daren muka shiga muka kama gidan shugaban kasa abin da yake faruwa shine kasar bata aminta ba a wancan lokacin inda ta aminta ga shi an haɗa kai tsakanin chadi da kamaru da nijar eh, da nijar da chadi an haɗa kai za a yaƙi boko haram na ce masa wannan duk ƙarya ne da shiriritar banza najeriya idan ta shiga ta yaƙi da kamaru da chadi da benin ma a haɗa har da togo in fact duk west african countries a ce za su zo su taru akan Najeriya su Wato kasashen yammacin Afirka. Wallahi ina tabbatar ma za mu duka kasashen yammacin Afirka a ce su taru za su yaƙi Nigerian soldiers wallahi ba za su iya ba saboda na ɗaya makaman mu sun fi nasu ƙarfi sannan kuma mu sojojin mun fi nasu ƙarfi saboda haka ba za su iya ba kayan kenan kawai wani makirci ne watakila da kuma ra'ayi irin na gwamnati ba zan ɓoye ma ba shi ne kawai ka wannan abin ya lasin har ka wannan lokaci. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Captain Abdullahi Bakoji Adamu kenan mai ritaya wani mai shiri kan al'amuran tsaro kuma tsohon soja a dakarun ECOMOG. To daga Najeriya bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda gwamnan ya mai ya mai da martani dangane da sukar gwamnatinsa da ake na cewa ta hana 'yan jam'iyyar adawa ta lumana gudanar da taron su. Shin ko menene dalilin hana su wannan taro tambayar kenan da Abdulaziz Adili ya yi wa gwamnan wato Hamidu Garba. su eh, yan lumana sun yi tambaya a ba su izini don su yi mitin to da sun ka aji takardar su a nan eh, wajen mayar da sun ka takarda ta yi kwana biyu ran ishirin ga wata sun ka aji sun ka su yi wasa biyu ga wata mu kuma takardu na eh, tace muna ga aji na uku dole ana san irin wannan abu an kasar da sai yi kwana biyar tambaya ta yi kwana biyar su kuma alhalin tambayar da sun kai kwana biyu cikin ta na kamar sai ya ce musu kenan wannan tun da ba su Eh, ta zai kwanan biyar ba ya ce sai su daga a gaba sai su ba su yi haka nan kin ba sai sun ka tashi sun ka tafi can kowar zauren su sai su za su yi mu kuma ka ci a tun da doka abinda an ka ci an hana kenan an hana su an hana tashi sai su su bari a wata su bi ka'ida da harka takardu suka ce su yi shi muka tura musu mutanen abin polisai sai muka ce musu to yanzu a ce musu su shiga cikin zauren nasu ɗakin nasu ba ga hanya ba sun zauna su yi su yi harkar su a ranar da suka shiga ciki sun kai ta su yadda kamata suka wace ba wanda ya ce musu kala to mu abin da ba mamaki sai suka taso suka ce a su suna son gwamna eh, ya yi murabus sun kai kara a majalisa ɗaya abin da mai ke da suna justice suka ce to alhamdulillah muna jira jure gire mu mu je mu bada amsa mu ji tsakaninmu da su wane ne ya yi wani gaskiya tunda mu a wajen mu sun taka doka muka ce ba su bi hanyar gaskiya ba su bari su sake tambaya in tafi ta kwana biyar su gan ahana su ko ba hana su ba kakakin nasu Salisu Leje yake ce muna ana gani da president na kungiyar PNDS tarayya Bazo Muhammad da shi da zaku Jibo suna ni yamma nake kula da ita ba ba abin da ke cikin jirgin gaba ɗaya ba bai shafe ni ba wanda ya tambaye ni da shi muke aiki ya sun tambaya su kansu ai sun shayin eh, taro ba su tambayi kowa ba wai musu magana su sun tashi sun kai magana ka tambaya in ka tambaya ka ta kana so ko ka bi ka'idoji da abin sun ka ce kamata to ka kai aiki da abin da doka ta ci sun tambaye mu ra'ayin mu ka bada mun ka ce a ah, ta da kun aiko mana wallahi ba ta bi hanya ba kuma wannan bisa gaskiya ce muka yi da musu ta amma su kansu ai bancin wannan kin sun yi wata wani wani taro a Darussalam ba su tambaya ba amma ba da yake musu kala to abin da ka wannan sun tambaya sun tambaya su ce suna so su yi suna so su kaida su abin takardu sun kace mana to tun haka haka ne tun ku rubuta mu mu ga abin takardu sun kace mana kwana kwana biyar ne kuke takardun ku ku je kun kai kwana da su ku ku yi abin da ku shikenan kenan kun samu kun sassanta da shi da Sumana Sanda kun sa kun magana fiska wannan abu a ni yanzu ba su kai kara ni shi ne shi nake su ta kire ni kawai abu da shi jira kawai shi kenan kenan sun kai kara ku nan babban koti na kasa sun kai kara na justice yadda mhm. an tura musu majalar tsaro mutanen tsaro sun hana su yi rayankin su tunda sun kai kara ni ba na zama sai da shi ya kire ni in je in yi niyyar dalili Kamsa haka za a sani tsakanina da shi wane ne wani gaskiya ko ba gaskiya ba Sun mhm. ka kai kara in ka kai kara sai mu mu je ta ba hanzu ya kire mu da ni da shi ke sai mu je mu ce shi ya ce ga abin da aka yi shi layin da aka yi shi mu dalilin da yasa muke wannan abu to su sun kace cikin cikin wannan eh, eh, taron da sun kaso su yi ai bai taka ma eh, constitution ba ta kasan yamai ta kasan nishar abu ne kisan cewa eh kasan kowa cikin kasa yana da hanya an ba shi zai yi mitin kin shi irin kin shi amma doka ta ce in kana so ka yi in ka aje takarda ka tambaya takarda takarda ka aje za kamata ta yi kwana biyar Mm-hmm. su kuma sun aita kar su kwana biyu kawai sai mm-hmm. dukkan matsala yake nan kuma ba an ce musu ba su ba sha an kai su su daga tunda ba su bi doka ba su yadda doka ta ci jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai iya shatan zamani jama'a ga zance zani gwamnan jihar yamai kenan wato hamidu garba a tattaunawarsu da abdulaziz adili yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke ganin ya kamata ku yi tsokaci a kansu lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jiro lamba amma kafin nan bar mu shakata da wannan waƙar. da zarabe wallahi kano za mu je wai zaman wani ba na mu ba abin wani ba na mu ba gidan wani ba na mu ba uban wani ba na mu ba uwan wani ba ta mu ba kiɗan sani na zane. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko ya zo ne daga wato kudu masu gabashin najeriya a jihar anambra wane ne akan layi a anambra da mai shayi unguwar buso tsamiya kofar yamma mazaunin jihar anambra garko local government kano state to man Lalladi muna ka eh bayanin da um, magana da wannan kaftin soja yi to gaskiya mu mutanen najeriya da mun san duka abun harkokin duk da fara fata duka dai ga abin da yake faruwa kenan a Najeriya kuma mu ma talakawa mun sani kowa kuma ya sani a Najeriya saboda haka ubangiji Allah ka taimaka a talakan Najeriya gwamnati mai zuwa ubangiji Allah ka bata ikon rike talakanta to madalla mun gode malam mun gode malam Dalladi bari mu je jihar Ondo a can kudu maso yammacin Najeriya wane ne akan layi a jihar Ondo Salisu wadan birni wannan Salihu muna jinka. muna jinka. Eh wato bayani na kan Burundi ne wannan al'amuran da suke tafiya kan Burundi. Na'am. a gaskiya wannan shugaban kasar ya kamata a shugabannin afirka su haɗa kai ma amma tun kuɗe shi za a tun kuɗe shi domin dai wannan rashin mutunci ne na shugabannin afirka ina zaman su nemi su zauna a kan ko lokaci kan mulki don haka bai dace ba don haka a tun kuɗe shi kawai to malam salu mun gode bari mu je zamfara wane ne a kan layi abdulkadir ahmad to malam abdulkadir barka da shigowa wannan fili eh muna jin kamar abdulkadir mai magana ta ni akan burundi ce eh ina jin ka wannan shugaban kasa ba wani abu ne dan koren turawa ne kawai menene sa kace hakan menene sa kace haka nan saboda 'yan kasa sun nuna cewa ba su tare da shi wannan kuma suna tare da sojojin nan sun ki da shi amma daga baya aka zo aka yi makarƙashi ya hita waje ya hita amma amma kar ka manta akwai waɗanda suke mara mai baya wato su ga cewa ya ya tsaya takara a karo na uku waɗannan da kamara mai baya ya kamata su hito su nuna suna goyon baya ne kamar waɗannan da suka hito suka nuna cewa ba su so ne Jamal Abdulkadir mun gode bari mu je jihar Naija. Wane ne a kan layi? Ba Naija ba, wasu ke Ilesha, Ilesha. To, a mana afuwa daga Ilesha. Wane ne a kan layi? Eh, Abdullahi. To, Malam Abdullahi muna jin ka. Barka da wani lafiya aiki. Lafiya kalau. To, ina ga kaman layin Abdullahi daga Ilesha ba shi da kyau. Bari mu je jihar Benue. Wane ne a kan layi a Benue? kana magana da alhaji abdulrahim abubakar ara to alhaji abdulrahim muna jinka uh, assalamu alaikum wa alaikum salam wato ni ra'ayina shine akan akan matsalolin siyasan da yake gudana a najeriya mm. wato ya kamata apc su haɗa kai tun da sun karbe mulki a pdp ya kamata su haɗa kai wajen zaɓen shugaban majalisa don daga nan ake samun baraka wanda ba ma fata ubangiji allah ya kyauta to mal abdulrahman wato abdulrahman mun gode bari mu je jihar bauchi wane ne akan layi a bauchi na magana da umar awal katagu da ke lokal gaman bauchi malam umar barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka yawa ra'ayina shine dangane da ainihin wato yadda shugabanni suke mulki hmm. yana da kyau a ce su rika kula da abin da ya dace e muna jin kamala umar yawa misali duk kowa riga ya san yadda yanayin yadda kasa take to ga dukkan alamu dai ina ga kamar ko layinsa ne ba shi da kyau bari mu je ga jihar kebbi wani ne akan layi a kebbi Musa ne Musa Adamu daga Jambali. Malam Musa Adamu muna maka barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? Ra'ayina ina kira ga shugabannin Najeriya. Hmm. Don Allah su tausaya mu musamman mu mazauna karkara. Hmm. Halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali. Ina kira ga shugaban kasa mai zuwa Allah ya taimake shi ya samun muna kamar a wane yanki kenan a a wani yanki kenan kuke da kuke fama da matsalar tsaro din eh kusa ga jihar zamfara muke dan kowace guni mm. to da fatan waɗanda suke da alakin kula da wannan fanni suna jinka malam musa adam mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar bauchi yawa eh muna jinka eh kuna magana ne da alhaji brian da gauda to alhaji brian muna maka barka da zuwa to ah, ni dai dan lokacin da nake so na yi shine to Allah ina kira ga Alhaji Ibrahim muna jin ka. Eh. Ah, kira nake ga gwamnan jihar Bauchi. Mm. Eh taimaka don Allah don Annabi ya yi hakuri ya biya malaman makaranta da dukkan sauran ma'aikatan jihar Bauchi albashinsu don Allah don Annabi. wannan kiran da kiran da nake ga gwamnan jihar Bauchi to Alhaji Ibrahim da wannan kira naka muka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku domin ku bayyana rayunku, mun gode kwarai da gaske yanzu kuma ga Mamadu Danda daga Kamaru da labarin wasanni. Wasanni a takaice. bari na fara da kwallon hannu da za a fara bugawa a ƙarshen wannan mako don ɗaukan kofin inda 'yan wasan ƙasar kamaru maza da mata tuni suka kama hanyar zuwa can birnin libreville a ƙasar gabon ta hanyar mota fab tukase da anziko handball suna kan hanyar su da niyan taka gani a libreville din ita kungiyar andre ziko handball ita ce ke kan gaba a kamaru kuma take rike da kofin kwallon hannun na maza kuma na farko ne ta fita zuwa wata ƙasa don buga kwallo ta sai da fab maza da mata suna shirye ita fab ake ganin za ta lashe gasan tunda petro na angola ba za ta zo wannan gasan ba a kwallon kafa a yau ne aka buga kwallon kafa na liga na biyu na ƙasar kamaru na ranar 15 kenan meki takara da kolom na samelima sauran wasanni bakwai na liga na biyu za a buga su ne a gobe asabar eh, inda kuma ake ganin engine sport eagle na menua da renaissance in bafusa za su tara 'yan kallo a liga na daya a ranar lahadi nan ne cotton sport na garwa da ke kan gaba a gasan na kwallon kafa na kasar kamaru za ta kara da new star na duwala ita ma leon sport academy za ta je ta kara da union na benin duwala din a kwallon raga kuma ana shirya gasan da zai hada matasa na club club kusan 40 a birnin yaounde haka ma tennis na teburi za a yi a ranar asabar din nan da karfe 8 a engs na birnin yaounde mamadu danda sashen wasu na murya amurka a jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ruwan wuta da ƙarar bindigogi ya karaɗa ko'ina cikin birnin bujumbura na ƙasar burundi a tsakanin sojojin ƙasar masu goyon bayan shugaban ƙasa da kuma waɗanda suka ba da sanarwar kwace mulki daga hannun shugabanta Fera nkurunziza wanda janar niyombare ya bada a ranar 13 ga watan nan na mayu harin ya faru ne lokacin da nkurunziza yana ƙasar tanzania wajen taron tattauna matsalolin ƙasar burundi tun bayan da jam'iyya mai mulki suka ba da sanarwar cewa sun tsayar da Nkurunziza a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar karo na uku duk kuwa da yarjejeniyar Arusha ta shekara 2000 wacce ta fidda ƙa'idar wa'adin mulki sau biyu kacal. Sanarwar ta haifar da zanga-zanga kashi-kashi a birnin da kewayen Bujumbura inda 'yan sanda suka dinga harba na tsohuwa da amfani da motocin feshin ruwa da harsashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Akalla mutane 20 suka mutu, ɗaruruwa suka jikata aka kuma kama masu ɗimbin yawa a mako biyan yin boran. barazanar matasa 'yan bangar siyasar jam'iyyar mai mulki game da zaben 'yan majalisar da za a yi ranar 26 ga watan nan da na shugaban kasar ranar 26 ga watan gobe ta sa kimanin 'yan kasar burundi guda 60,000 ne suka tsallaka gudun hijira zuwa makwabtansu tun daga watan maris zuwa yanzu domin gujewa faruwar yaƙi a kasar amurka na bin yanayin sau da kafa da yin allah wani da tashin hankalin da ya barke a bujumbura a ƙoƙarin neman komawa shugabancin kasar karo na uku jam'iyya mai mulki ta burundi ta rasa tarihi na ɗorewar demokaradiyya ƙasar amurka na kira ga dukkan ɓangarorin da su dakatar da tashe-tashen hankalin da gaggawa da kuma shawo kan matsalar mun goyi bayan shugabannin al'ummar gabashin afirka wajen shirin samar da zaman lafiya na sha uku ga watan mayu da yin zaɓe a demokaradiyyance da ya zo daidai da sharɗan zaɓen ƙasar burundi da kuma yarjejeniyar arusha da kawo ƙarshen yaƙin basasa mai tsarkakiya muna kiran dukan masu ruwa da tsaki da su ɗauki matakan da suka dace domin aiwatar da yanayi na zaman lafiya da ya dace da ingantaccen zaɓe da bin doka da oda wanda suka haɗa da dokokin mulkin farar hula na burundi mun damu matuƙa dangane da sa hannun sojojin burundi cikin rikicin bujumbura a ƙarƙashin dokar liti gwamnatin amurka ba za ta ba da taimakon sojoji ba ko kuma horar da wasu sojojin ƙasar burundi ba matuƙar sun aikata ayyukan cin zarafin bil'adama yana da aminci ga 'yan burundi daga soji har far hula da su ci gaba da mutunta yarjejeniyar arusha ta zaman lafiya su kuma guji rikici amurka za ta ci gaba da bin diddikin abin da ke faruwa a burundi sannan kuma su ɗau matakin hana visar izinin shiga amurka ga duk wanda aka samu yana da hannu aikata wani abu da zai tayar da hankali ko kuma kawo yaƙi a ƙasar burundi Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga baban Mus'af da takaitattun labaran duniya. To hukumomi a Burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka so wa shugaba Pierre Nkurunziza wanda a lokacin ma baya kasar. haka kuma wani jami'in yankin 'yan kudancin somaliya ya ce tsagerin al-shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu a gwamnati wanda kuma a yankin shaballe ta kudu suke gwamnatocin kasashen kudu maso gabashin asiya suna ci gaba da kin yarda da karba kuma da magana 'yanci rani masu gudun hijira daga wasu kasashe wanda wasu su kan makale a kan jiragen ruwa a cikin teku shugaba barack obama na amurka ya yi kokarin tabbatar da shugabannin kasashen larabawa da ke taro a nan birnin amurka wanda suka yi suka gama shi ya tabbatar musu da cewa yarjejeniyarsu ta tsakanin amurka da kuma iran da maganar makamin ko makamashin nukiliya ba zai taba dangartakarsu da su amurkan ba Tuma Saro da haka muka kawo karshen shirin namu ne sai kuma gubin Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin da safe kenan Allah ya kai mu. kafin nan bari mu taya a wato yahaya abdullahi bello da hawa garba ka zaure mana dauran auren su da za a yi gobe asabar idan allah ya kai mu wanda za a daura da karfe biyu na rana a gidan alhaji salisu garba sha iskawa ka zaure a jihar jigawa da fatan allah ya sa a yi taro lafiya yanzu a madadin usman kabara da ita an gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu mr suleiman mahmud lalo daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.